أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh to ga tambayoyin mu na yau kamar haka tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum tambaya nake malam muna da kungiya a ofis wanda kowane wata muna tara kudi misali kamar haka akwai mai tara mai bada dubu biyu akwai mai bada dubu ɗaya dari biyar dari biyu dari ɗaya idan muka tara kudin muka sayi mashin ko fridge ko zin wato na rufi kenan amma mukan ɗora wani abu a kai misali mashin idan muka saye shi akan dubu ɗari mukan sai da mukan ƙara dubu ashirin a ina hukuncin ƙarin da muka yi to wannan yawanci akan samu ma'aikata suna yin irin wannan kusan wato kaman asusu ne na taimakawa kai da kai kuma ina jin in aka sayi mashin din aka sayar ina jin yawanci cikin staff din ake sayarwa aiko ko da yake ban san <coughs> waɗansu sukan sayi shinkafa waɗansu kayan abinci waɗansu mai waɗansu menene za ka tara esu esu in ne suke a sayarwa juna to in dai haka ne wannan babu laifi idan har mai sayan mashin din shi ya san kuɗin shi a kasuwan dubu ɗari ne ya san price din amma duk da haka ya dora aka dora masa ashirin din bisa yardansa ya saya don ci gaban wannan asusun don haɓakan shi wannan babu matsala ko eku e ne sannan kuma ƙarin ba za a ɗauke shi riba ba domin ba kuɗi da kuɗi ba ne ba bashin kuɗi ba ne ya karɓa aka ƙara masa dubu ashirin ɗin a'a abu ne na sayarwa aka sayar masa ga yanda yake kuma ya san farashin a kasuwa ƙasa da haka ne to amma don kishin wannan asusun ganin damansa ya ƙara ya saya wannan babu laifi amma idan mutum bai san farashin ba kuka ƙara mai irin wannan riban ta yi yawa riban ta yi yawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu mar'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ji kan mutumin da yake sauƙaƙa abubuwan sayarwansa yayin da zai sayo haka nan ma ya sauƙaƙa yayin da zai sayar sannan kuma har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk kayan sayarwa wato albayani masu saye da sayarwa matukan ba su ɓoye aibi ba ba su ɓoye gaskiyan farashi ba suka bayyana gaskiya wancan ya saya a haka a bisa raɗin kansa buri kalahu ma fi bai'ihima Allah yana musu albarka a kasuwancinsu to wannan babu wata matsala a kai sai tambaya ta biyu ina hukuncin idan muka haɗa sallan magariba da isha'i saboda ruwan sama daga baya kuma muka dawo cikin masallacin domin yin tarawihi hmm. ta a shi sallan farilla idan har an yi uzuri sallan farilla idan har an yi uzuri aka hada aka tafi saboda a sauƙaƙa wa mutane kar a fito da su cikin sanyi ko ruwa cikin caɓi to ina hikima kuma an yi haka ga sallan farilla sallan da lokacinta bai yi ba Allah ya ce a jawo ta a haɗa ta da ta farko wanda lokacinta ya shiga don sauƙaƙa wa mutane an yi wannan to ina hikimar kuma a fito yin nafila idan har farilla wanda take ita ce wajibi a kanka wanda Allah zai tambaye ka ita Allah ya ce wanda ruwan ya tsare shi a masallaci a haɗa musu wanda suke gida kuma su zauna su yi ta a gida duk da cewa fitowan jam'i wajibi ne a kanka kaza da kaza duka amma allan da ya ce a fito ɗin shi ya ce yanzu ka yi ta a gida to ina hikima kuma a fito kuma a yi nafila kamar wannan sauƙi mabai da amfani inda har za a fito kar a haɗa mana inda har za a fito ɗin a yi nafila to mai hikima a haɗa farilla sai a bar farillan kawai idan aka fito din sai ayi yi farillan a lokacinta sai a yi nafilfilun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yawanci sadaqatun tasaddaqa Allahu alaikum faqbalu sadaqatahu manzo Allah yace idan Allah ya maka sauki ya maka wani rangume wani sadaka Allah ya maka ka karbi sadakan da Allah ya maka kai appreciate kamar mai tafiya matafi aka rangwanta masa yayi sallan farilla nawa raka biyu to ina hikiman kuma kai attaching da nafila eh, rawati misali sunanun rawati al azhar kakan yi hudu bayan azhar kai nawa kai biyu to sai aka ce halin tafiya ita farillan ma an saukake maka ita kai raka biyu to mai hikiman kuma kai attaching hudu din kafin kai azhar din kuma ka zo bayan azhar din kai biyu me hikiman to da kai a hudun ma Allah ya kalle su sun maka ya da maka bai kai kuma ka zo har ka kara shida a kai ina fatan ana gane irin waɗannan da maka abinda da kake samu na farilla Allah da yake ka zauna a gida sai ya baka duk ladan zuwa nan domin Allah san wannan lalurar ne ta tsare ka ina fata an gane wannan shine amma idan da an yi an watse za a dawo ne ko akwai mitin ko akwai darasi da ake to kaga wannan ba sallan bane to amma an hada an tafi ruwan ya sauka ga caɓi ko ana ruwan kuma an fito a zo a yi nafila to ina ganin babu hikiman wato haɗawan makena to saboda haka in in in sallah ta ce idan shari'a ta ce a yi kaza a yi shi a karɓi yanayin da wannan abun ya zo kawai wannan shine Allah abin ya wannan din umurni ne wancan ma umurni ne duka daga mai duka ne shi ne baka umurnin wancan in babu ruwan ka yi anan inda ruwan ka haɗa to ina fata an gane farin nan da ta fi karfi an an saukaka maka kai a gida kai kace sai an fito a yi fina. wannan dai shine ala ayi halin duk wanda yake so din ya fito yayi wannan babu wani abun nan amma idan Allah ya ka maka sauki kai appreciating saukin ka karba sai Allah ya san lalle ka karbi sauki daga wanda ya isa ya maka sauki assalamu alaikum warahmatullahi ni dan kasuwa ne mai gidan mai yadda nake kasuwanci shine kamar haka na raba kuɗin kashi biyu kashi ɗaya yana banki idan sun kai shekara zan fitar da zakansu su suna na famanin kenan sannan kashi na biyu kuma ina juyawa ina iya kashe su gaba ɗaya wurin sayan fetur wannan kuɗin suna da yawa amma kafin sati biyu sun shigo waɗansu kuɗaɗen sun shigo malam to don Allah ka gaya mini yadda zan yi fidda zakkansu to dama once idan ka samu nisabi ina jin nisabin bana akwai wanda ya tambaya ya tambaye ne ta text misali nisabin bana ah, dubu ɗari wannan kuna yaushe na ɗauka ne akwai wanda na rubuta na ajiye a nan in case idan aka tambaya san tun da ba kudin kake jujjuya ba ba za ka san da kuma samuwa za ka yi ka rubuta ka ajiye wallahi na? dubu ɗari na ku faɗa da dubu nawa dubu ɗari shida dubu ɗari shida da casa'in da biyar da ɗari tara da naira takwas to idan yau ka samu kaman waɗannan kuɗin shine minimum na na abin misabi eh, kuɗin nan sai ka ajiye su shekara ta da ta tarar da su to tun da su suna nan ko ka samu ƙari in shekara ta zagayo dai ko baka samu ƙari ba waɗannan dai za ka cire musu tunda sun kai din fixed amount ne to kai da ka aje waɗansu sun kai nisabin a bankin ka, to waɗannan da kake jujjuya lokacin da fidda waɗancan yayi din sai ka ɗauko waɗannan din sai ka ce ka haɗa da waɗancan a total ka yi jumillan su nawa ne ko da naira dubu ne suka shigo maka yau jibi ne ko satin da zai zo zaka fidda zakka ko da naira dubu suka shigo maka sai ka ɗora akan wancan ɗin ko da naira ashirin suka shigo kana dora akan wancan kana dora akan wancan so idan shekaran ta zago yanda za ka yi na bankin nawa ne shi kuma wannan da kake jujjuya nawa ne a hannunka a lokacin sai ka dora waɗancan waɗannan ɗin da kake jujjuya akan na bankin sai su baka nawa ne lissafin su kawai sai ka kasa su kashi arba'in divided by 40 sai ka cire kawai abin da ya samu wannan shine Allah ubangi ya sa mu dace sai tambaya ta uku tana ci assalamu alaikum malam na yi aure ne sai daga baya auren na fahimci mijin baya haihuwa ta wajen bincike da aka yi a asibiti ni kuma ina son in haihu kuma an ce babu kyau mace ta ce mijinta ya sake ta to malam ya zan yi to cewa miji ya saki mace ta nemi saki ba wai kowanne saki bane ta nema aka ake cewa la'anta ko aka hana ta mace in tana cutuwa ba a bata haƙƙinta za ta iya cewa zan fita wani ka sauƙaƙa mu inda ba a so mace ana bata ta ɗari bisa ɗari babu wani aibi ga miji babu wani aibi ga zaman auren babu kaza kuma wasu ne suka zo suka hura mata kunne kaza kaza ko shedan ya zayyana mata ta fita kawai ta je ta canja menene irin wannan shine ake hatsari ne ga mace ta tambayi irin wannan sakin amma mace tana cutuwa akwai matan da mazan su suke ce ni kada ki sake haihuwa ni haihuwa ta ishe ni ina fata an gane akwai wanda za su zo yace ki daina mun sallah da kiyamun lailin nan ni ban san irin waɗannan ko kuma kada ki sa mun hijab irin wannan hijabin dogon ni bana su duka abubuwa daga baya ka zo ka fahimce su mace ka fahimce su to za ta iya cewa ka sallame ni ka sauƙaƙa mun kawai to idan tana son ƴaƴa ta fahimci wannan an yi bincike na asibiti likitoci sun tabbatar da kaman ba a yi bincike ba ne za a cewa ta dakata ya je ya nemi magani ko wani al'amari ne da za a iya warkar da shi amma idan tana son ƴaƴa shi kuma juya ne baya haihuwa ita kuma tana bukatar yaya za ta iya cewa ka sauƙaƙa mu in je inda zan samu yaya wannan ba matsala bane addini la barara wala dirara fil islam zama da ba a son cuta ba a son cutarwa babu wata matsala ba za a ce kin saba musulunci don kin nemi wannan ba wani ma ai ya auri mace ya gabata haihuwa yakan sake ta ya auro mai abin nan wa in aradtum istibdala zawjin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadha minkum mithaqan ghaliza idan kana son canza mace ka fidda wannan kai miji ka kawo ta a madadinta to kar ka karbi abinda da za ta ba ma wanda za ka sake din ta ya za a yi kuma tana zaune bata ka maka matsala ba ka ka komai ba ka sadu da ita kuma ka ce kai kake son sakin ta kuma ta dama ka da duk abin da ka ba ta ya za a kai irin wannan zalunci in ji Allah to ita ma in tana son haihuwa baka haihuwa ka sallame ta ka sauƙaƙa mata ta je inda za ka samu ƴaƴa wannan babu wata matsala a addinin musulunci ba cin mutunci bane wannan shine irin wannan din ne yake sa waɗansu su fada sai su ce su ka'ida ne sai sun yi wa mace ciki su tabbatar tana haihuwa ko kuma a ce a rika saduwa kafin a yi auren a tabbatar namijin na haihuwa ko baya haihuwa irin wannan ne ke fisgan waɗansu ce sai an gwada sai ta shigo auren da ɗa ko da ciki to wannan haramun ne saboda haka ba musgunawa Allah ubin ya samu dace insha Allah da waɗannan za mu mu koma cikin alkur'ani a inda za mu tashi aya ta goma sha ɗaya ko? بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء yanda rabon gadon yake kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ta faɗakar da mu ya yi ta jan kunne ya yi ta gargaɗi game da maraya da rabon gado da ba maraya haƙƙinsa to Allah maɗaukakin sarki shi ya yi rabon da kansa bai danganta rabon gado ga wani annabi ba bai danganta rabon gado ga wani mala'ika ba bai danganta rabon gado ga wani malami ba bai danganta rabon gado ga wani aljani ko mutum ba Allah maɗaukakin sarki shi ya raba da kansa idan ka soki tsarin ka soki tsarin Allah ne idan kana ganin kana da ƙalubalantar rabon to he ka ƙalubalanci Allah mahaliccinka wal iyazu billah idan kana gani kai ba a maka adalci ba ko ke ba a miki adalci ba to da Allah kake yi ko kike yi kai tsaye don ba wanda ya raba Allah ne to Allah ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku Allah bai ce ya amuru amurukumullahu ba Allah bai ce ina umurtan ku ba no sai ya ka abun ta fuskan wasiya wasiya wato ana yin ta ne a lokacin da mutum ya ga zai mutu ya tabbatar da cewa wannan laluran da yake ciki ba zai tashi ba to sai ya kira ya kawo ƴaƴansa da iyalansa ya musu wasiya. Domin a lokacin da mutum ya ga zai mutu duk kalmomin da zai furta wa iyalansa da ƴaƴansa masu muhimmanci ne zai zaɓo. Shi yasa aka kira abun wasiya, kuma sai a zartar da ita bayan ya mutu. wasiya da mutum zai abu ne da zai faɗa amma yana so a zartar masa bayan ya mutu to shi Allah hayyun ne la ya mutu shi Allah rayayye ne baya mutuwa to amma kalman wasiyan da shi Allah ɗin ya zaɓa yace ya mana don mu ɗauke ta mai muhimmancin gaske matuƙa matuƙa yanda za ka ga mahaifinka akan gadon mutuwa ya faɗa maka kalman da ba za ka taɓa iya mancewa da ita ko wasa da ita ba to haka Allah yake so ka riƙe waɗannan abubuwan da muhimmanci ƙwarai da gaske ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki yana muku wasiya fi kun game da ƴaƴanku wajen rabon gado gashi kamar haka Allah ce li zakari mithlu hawzil unsayayn duk inda ɗa namiji ‘ya'ya maza suka haɗu da mata wajen gado to maza su ɗauki kashi biyu mata su ɗauki kashi ɗaɗɗaya in kana da ‘ya'ya namiji da na mace karasu to sai a raba dukiyan nan kashi uku in ƴaƴan nan kwata-kwata a rayuwanka su kake da su baka da uwa baka da uba matar mata daɗe da mutuwa sai waɗannan ƴaƴan naka guda biyu namiji da na mace sai a raba dukiya kashi nawa kashi uku namiji ya ɗau kashi biyu ita macen ta ɗau kashi ɗaya fa'in kunna nisa'an fauƙaf na taini idan mata ne ka bari sama da ɗaya kwata-kwata baka da wani mai gado sai ƴaƴanka guda biyu mata ko uku ko hudu domin sama da biyu aka ce to falahunna sulusa mata raka sai a kasa dukiyan nan taka da ka bai mutu ka bari a kasa ta kashi uku sai a ba ƴan matan nan kashi biyu cikin uku kashi biyu cikin uku wa in kanat wahidatan idan kuma ya ɗaya ne ka mutu ka bari mace ɗaya kwata-kwata ba mai gadon ka a duniya sai ita to falahan nisfu sai a raba dukiyanka rabi a bata rabi a raba dukiyanka biyu a bata rabi wali abawaihi idan iyaye ne kuma ka mutu ka bari likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka amma da sharadi in kana lahu waladun idan mutum ya mutu ya bar iyayensa uwa da uba da rai sannan kuma yana da ƴaƴa da ya haifa ko da ɗa ɗaya ne namiji ko ƴaƴa mata da maza to uba da uwa sai su gaji dukiyan ɗansu nan asudusu kowanne sai a bashi kashi ɗaya cikin shida kashi ɗaya cikin shida 1 over 6 1 over 6 sauran kuma fa sai a bar ma yaro sauran na yaro ne in namiji sai ya kwashe duka amma fa in lam waladun idan ya mutu ya bar iyayen ne kawai bai da ɗa bai da mata bai da kowa a duniyan nan sai wannan iyayen nasa guda biyu to wa warithahu abawahu yanzu iyayensa din nan mahaifin shi da mahaifiyarsa su ne kaɗai za su gaje shi ya za a raba fali Ummi thuluth sai a kasa dukiyan uku a ba ma uwar matan shi uwar kenan one third kaga uba ya ɗauki tusat wato kashi biyu cikin uku ita tunda mace da namiji ne ai suka kadai ta ko ba haka ba to sai ai applying ɗin wancan namiji sai ya dobulin ɗin mace ya ruɓata sai uba ya ɗauki kashi biyu saboda shi namiji ne uwa ta ɗauki kashi ɗaya cikin ukun saboda ita mace ce sai ai applying ɗin lizakari mislu hadhil unsayni kawai fa in kana lahu ikhwatun idan kuma yana da ƙannai mata da maza ko yayu mata da maza shi mamacin yana da ƙannai maza da mata ko yayu maza da mata ga kuma iyaye da rai to sai fali ummihi sudu sai su yi pushing insu back to 1 over 6 sai su tura su sai a bawa uwa ɗaya bisa shida na dukiyan shi uba a bashi haka wannan rabon gadon kwata-kwata in ji Allah ba za a yi shi ba sai ba'abin ba'adi wasiyatin sai an tabbatar bai bar wata wasiya ba na cewa in na mutu a bama wane kaza daga cikin dukiyata sai an bincika gaba ɗaya an tabbatar audainin bai bar bashi ba ina fata an gane ko Allah ce a ba'ukun iyayen kuɗin nan da na ce a ba su kaza da kaza wa abna'ukum da 'ya'ya da na ce a ba su kaza da kaza la tadruna ku ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'an waɗanne ne za su fi kusan amfananka da wannan dukiya takan yi wani sa'i ɗa da aka bashi ya tuna da wannan baban nashi ya yi waɗansu ayyuka na sadakatul jariya a gare shi ko uban nan da ya gaji ɗa wataƙila uban nan ya yi tunani cewa ɗana ɗin nan da ya rasu bari in masa wani sadakatul jariya ya gina maka masallaci ya ce ya Allah wannan masallacin na gina shi ga ɗana da ya rasu ta isar masa da ladan ko ya tona rijiyoyi ko dai yayi wani abu dai na alkhairi da sunanka da niyan Allah ya rika baka ladan ko kuma ɗa ya tuna da mahaifinsa ko mahaifi ya tuna da ɗa dukkansu dai ba ku san wane ne mafi amfani na kusanci zuwa gare ka ba ko kuma ba a san wanda aka ba dukiyan na wane ne dukiyan za ta amfana ta yi albarka ta haɓaka ta haɓaka har jama'a su amfanu da ita ba a sani ba da an ce a bawa ƴaƴa kawai banda ubanni to da wataƙila ƴaƴan nan su ba za su ma ka ba ko ba za su yi alheri ba da za a ce a hana ƴaƴan a ba ma iyaye to wataƙila waɗansu iyayen ba za su ma ka ba ballanta na yi wani aikin alkhairi da kuɗi to shi yasa Allah ya ce a ba ma iyaye nasu a ba ma ƴaƴa nasu cikin su akwai wanda Allah zai amfanar da al'umma da dukiya mamacin ma ya amfana Allah ya ce faribatan kun ga wannan bayanin da nayi da kason da nayi nace wani da wance da su wani a basu kaza Allah ce to faribatan rabo ne na musamman minallahi daga Allah ba dan adam bane ya rasa ya raba Allah ce ni ne daga gare ni ne ni Allah shi kuma inna Allah shi Allah din nan da yace a bama wane kaza wane kaza wane kaza kana aliman ya fi ku sanin sirrin da yace a bama namiji dobul a ba mace rabi abinda ake ba namiji ya san dalilin da yasa can yace a bama iyaye kashe ɗaya cikin shida a bama su wane kaza kaza Allah yace ni da nayi hakan kana aliman na fi ku sanin dalilin da yasa nace ayi haka sannan hakiman Allah ya fi ku hikima da sanin hikiman da yake ciki in ka ɗauki hakiman a matsayin mai hikima idan ka tsaye ka ɗauki hakima a matsayin mai hukunci to Allah ya hukunta haka ba wanda ya isa ya warware hukuncin Allah ina fata an gane wannan da kyau to anan mu koma mu mu biyo ayan kuma anan Allah yana ƙara tabbatarwa da cewa mace tana gado a musulunci yana so ya nuna adalcin musulunci ya bambanta da adalcin sauran addinan da da suke haramtawa mace gado kai da tana cikin ma property da ake gada kayan da ake gada musulunci ya ɗaukaka ta ya bata haƙƙi idan muka duba za ka duba waɗansu masu shekaru ne suke gado da ƙananan suke haɗuwa su yi gado da ƙananan yara iyaye za su yi gado da ƙannan mamaci ai iyaye sun girmi ƙannan wancan duk da ke ƴaƴansu ne ko iyaye za su yi gado da ‘ya'yan ɗansu da ya mutu kaga jikokinsu ne kenan to ku rika duba su da yake waɗancan elders ne shekarunsu sun harba sun yi sama sai aka ba su kaɗan waɗannan kuma yara da yake tasowa suke yi su ne za su fara yanzu rayuwa su daɗe wataƙila wajen shekara saba'in in Allah ya tsawaita ma wani idan kuna lura yadda Allah ke justin ɗin rabon gadon sai ya bama wanda zai taso yanzu mai yawa waɗancan kuma da yake an shekaru sun yi nisa daɗewan a duniya ba za a daɗe a duniyan ba duk da cewa mutuwa ba a danganta ta ga wani amma yawanci an fi danganta ta ga waɗanda shekarunsu suka tafi an fi kuma ɗan nesanta ta ga 'yan matasa haka yara da suke taso su ake sa hope ake sa rai su ne yanzu za su shiga rayuwa su yanzu nan gaba za su yi tunanin su yi makaranta su iyaye har sun yi ai sun gama wani har ya yi ritaya ma ya zama to professor ya gama ya yi rita kaga ai shi ya more rayuwa to shi yanzu wanda zai taso inda shine zai tunanin karatun shi kudin makaranta kudin kaza kudin hostel kudin abinci kudin mota shi zai tunani ya kamata in mallaki fili shi zai tunani zan yi gini zai tunani zai yi aure nan gaba ya kara shi ma zai samu amma waɗancan har sun gama ai su gaba ɗaya abinda suke jira kawai salatin annabi ai ta salati da zikiri kawai a jira yadda lokaci zai fasabbih bismi rabbika ne wastaghfirhu kawai innahu kana tawaban shi ake jira kai sun gama gogormayan su to sai ka samu idan uba yana nan shi kadai sai ya cinye dukiya na da idan uba yana nan dan mamacin yana nan sai a bawa uba 1 over 6 dan ya kwashi dukkan abin da ya rage saboda wancan shi shekarun sun ta watakila goro zai je ta ci makamantansu komai yana da shi to komai yana da shi shi kuma wannan shi zai taso yanzu sai aka bashi mai yawa ina fata an gane idan mutum ya haɗu da ƙanwarsa su biyu kai namiji ne kana da ƙanwa ko ya mace sai Allah ya ce na kai zamanto dobul kai namiji ya zamanto riɓi biyu ita a bata kashi ɗaya rabin naka mu duba saboda namiji shine mai liability shine wanda zai ɗauki nauyi a nan gaba namiji idan ka bashi to a ƙarƙashin shi watakila akwai mata hudu ko akwai mata uku a ƙarƙashin shi ko akwai mata biyu akwai yara biyar yana biyan gidan haya shi ne mai kawo abinci shi ne mai ɗawainiyan kai yara asibiti da iyalan shi shi ne mai ɗawainiyan biya ma iyalansa da ƴaƴansa gaba ɗaya kuɗin makaranta koma da komai mace kuma idan aka bata dama a ƙarƙashin miji yake ‘ya'yanta nan dama mijinta ne ke ɗaukar nauyinsu ba ruwanta da karatun ‘ya'yanta da ɗaukar nauyin ‘ya'yanta ilimin ‘ya'yanta lafiyan ƴaƴanta suturan ƴaƴanta komai na ƴaƴanta yana wuyan ne waye mijinta idan a gidan haya suke ba ita take biya ba ba ta biyan haya mijin ne ke me ke biyan haya to saboda haka ita kuɗinta a aure ne yake na wancan kana bashi ma malam to zai fara kasafi kai zo ga school fees kai kaza ita kuma ta za ta iya naɗe su ta aje su yi shekara biyu ba ta taba ba in ta ga dama ba mai zuwa ce ke shi ki biya ma ƴaƴanki kudin makaranta wal ga mijinta shi aka ɗora wa ai ke ta shi mana ya gida ba abinci ba ki so shinkafa kina da kuɗi ba manja kina da kuɗi ba magi kina da kuɗi ya akai yi kuɗin haya ya ƙare kina da kuɗi ba ruwanta ba mai faɗa mata wannan lokacin ɗaura aurenta ai miji yana sunkuye a masallaci a nan ake cewa da ci da sha da sutura da gidan haya da wajen zama da komai ya tashi daga kan iyaya koma kan miji ko ba haka ba shi kuma yana zaune ya dunkule ya sunkuya kamar wani salihi mumini taki irin ana gaban surkai din nan eh ana na'am na'am na'am sai za a yanzu a tashi sai an tafi kace ita ba ta ce da gida duka akan shi sannan kuma mu duba tunda ita ce kanwar shi kawai randa mijinta ya mutu ko ya sake ta dan Allah gunwa za ta koma gun yayantan shine kada ya rage mata ba iyaye ba kowa don Allah akwai yayan da za a sako kanwansa ta da gida ce to fatin da kina da kudin gado sai ki rika sayan abincinki tana zaune a hannunka a ce a dafa abinci na safe ba za ka bata ba na rana ba za ka bata ba kanwarka za ta kamu da rashin lafiya ka kalle ta wai ai tana da kuɗin gado ba za ka kai ta asibiti ba kanwarka tana hannun ka ce ba za ta bata ɗakin da za ta zauna ba kai ne wa to kaga har ila yau ta tafi da rabonta rabi ta yo yuton yanzu ta zo kuma tana tarayya da kai a wancan nakan a wancan nakan kuma ta zo ta haɗu da kai kuna ci to kaga idan ka kalli hikimar shari'a akwai adalci a nan dole a ba namiji nashi da yafi yawa ina fata an gane wannan to shi yasa ake cewa zaka ga kungiyoyi na turawa da yahuda wanda Allah ya taraba mu da su a suratu ali imran din nan wa in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin fatanqalibu khaibin to za ka ga yanzu sun zugo mata sun zugo mata wai kungiyar nuna yanci na mace da kwatan wa mace yanci sai ka samu mace ta tashi wai ita ma ta zama to civilized modernized eh? ita za ta kai wanta kara ba ta yadda ba a raba daidai ita kuma ta yadda da wannan din ita ma ta yadda Allah da ya rabon bai mata ba kenan ya zalunce ta wal iyazu bila ko bai mata adalci ba duk irin wannan in Allah ya zartar da hukunci ka ce sami'ina wa ata'ana wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina bai dace ga mumini ba Allah ya zartar da wani hukunci ka ce kana da wani zabi naka na musamman kana da wani ra'ayinka na musamman duk wanda ya saba wa Allah a cikin hukunce-hukuncensa ya bata bata mabayyana ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul an yaqulu sami'na maganar da za ta fito daga bakin mumini in ji Allah abin da ya dace fito daga bakin mumini idan Allah ya kira ka zuwa ga wani hukuncin shiga abin da ya zartar ko manzon Allah ka ce sami ina wa a da'ana mun ji mun yi biyayya kawai ba ja ina fata an gane ko to yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi rabon gadon wannan gadon kenan sai mu je na gaba ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد توصون بها أو دين وإن كان رجل أو امرأة وله أخ أو وله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء can mun yi rabon gado na ƴaƴa da dangantaka ta jini yanzu za mu yi kuma rabon gado wanda dangantakan ta hanyar aure ne dama abubuwan da suke sa a yi gado uku ne na'am ya ce wannan mai baikuni mai abin nan mai Rahabiya yana cewa asbabu mirasin wara salata كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاه وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رفق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين أبو بوان دسوكي سا أيغادو yi akwai dangantaka ta jini wannan mahaifinka ne ɗa zai gaji mahaifi ko mahaifi ya gaji ɗa ko kuma ƙani ya gaji wa kowa ya gaji ƙani ko ƙanwa ta gajiya ko ta gaji ƙanwa ko ƙanwa ta gaji wa kowa ya gaji ƙanwa wannan dangantaka ne ta me ta jini ko jika ya gaji kaka ko kaka ya gaji jika duk irin waɗannan dangantaka ne ta jini blood relatives kenan to sannan kuma dangantaka ta biyu da ta take sa a yi gado dangantaka ta aure mace ne ka auro ta ba dangin uwa balle na uba aure ne ya me ya hada to albarkacin zaman auren nan miji zai iya gadon matan shi ita ma matar za ta gajiwa mijinta ba wai don dangantaka bane ta jini da take tsakaninsu a'a dangantaka ce ta hanyar ne ta hanyar aure to yanzu mun zo sai na uku mutumin da ya ‘yanta bawa kana da bawa ka ‘yanta shi to kai da maulan ni'ima kai da ka masa ni'ima na ‘yantawa din nan kana da gadon shi idan ya mutu ko kana da gadon ta idan ta mutu kama hadisi ingantacce da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin na na aisha Allah ubin yadda da ita bariratu wata mace barira baiwa ce tana karkashin iyayen gidanta sai suka rubuta mata ce in ta kawo wani amount ta kawo waɗansu kuɗaɗe kaza za su ta ta biya ta fanshe kanta ita barira sai ta fita ta je wajen na na aisha tana neman taimako Eh? kuma kudin suna so ta bayar kashi kashi kashi kashi ne to na na aisha sai ta cewa barira ki je gun su iyayen gijin naki idan ya yadda kula kudin un ba su gaba daya amma ke din nan kina karkashi na ni ne majibincin al'amuranki da na yan tati waɗancan suka ce a'a ba su yadda ba sun yadda aisha ta ba da kuɗin a fanshe ta amma ita ɗin suna ƙarƙashin kuma walittakansu kamar kai ne ka sayi mota daga mutum sai wanda ya sayar maka da motan ya gashi ka saye ta amma ni ne za ta rika ɗauka kaya kuma kai da ka sayar ɗin yawa sai ta zamanto su in ta mutu kuma su za su gaje ta ba ita wannan da ta ‘yan tan ba annabi sallallahu alaihi ce kai da Allah ki saya kawai amma ke ce mai wala'i me yasa mutane ke suke kawo sharuɗan da Allah maɗaukakin sarki bai yi umarni da su ba a takaicin taɗaica in ka in bawa you are entitled ka gaje shi idan ya mutu kana cikin masu gadon shi domin ni'ima da ka masa na freeing din shi ka fidda shi daga bauta zuwa ga ‘yanci to su ne sabuban da yasa kawai ake gado ina fata an gane ko to yanzu bari mu zo na ma'aurata Allah ce lakum nisfu ma taraka azwajukum ina mazaje suke to mazaje idan matan ku suka mutu inji Allah kuna da rabin abinda rabin abinda matanku suka mutu suka bari na dukiya amma da sharadi fa illam yakullahunna waladun idan matan nan ba su da yaya dan nan da kai ta haihu wani gida ta haife shi can ta zo ta aure ka daga baya ko kuma tana da ɗa na zina ko da ɗan zina ne take da shi ta yi zina tana da ɗa to wannan ɗan dai ya fito daga tsatsonta ne ko kuma ta yi aure a wani gida ne ta haifi ɗa a can ta fita ta zo ta aure ka ba ta haihu da kai ba kwata-kwata Allah bai taɓa ba ku haihuwa ba da ita to kasancewan tana da wancan dan a wancan gidan ai baba shi ce to zai hana shi zai hana miji ya samu rabin nan dan zinan nan ya fito daga tsatsonta ne zai hana mijinta ya samu rabin nan amma let ba bata taba haihuwa ba ba ta da wani abu nan kai ne farko wanda ka aure ta kuka zauna kuka zauna shekara da shekaru aka yi bincike aka yi test likito suka ce haka Allah ya yi ta juya ce kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ni Allah ni nike ba wa mutum in ba ma wani haihuwa ‘ya'yan maza zalla wani in ba shi ‘ya'ya mata zalla wani in gauraya masa mazan da matan wani kuma in hana shi to tana cikin wannan class na hudu aji na hudu din wanda ba ta haihuwa to ya aka yi Allah ya aka yi sa'a miloniya ce ka aure ta dama limaliha ne wata wataƙila ko kuma Allah ya haɗa maka biyun lidini ha kuma ga maliha ka san wani falala na Allah ne wani sai Allah ya haɗa masa ukun Jamalu, wa ha wa maluha wa ha duk Allah ya ɗauka zalika fadlullahi mai yutihi man sha'u. kawai ka kyale shi kyale shi to sai Allah ya sa tana da dukiya mai yawa kuma bata ta taɓa haihuwa da kai ba Allah ce to da zaran ta mutu kana da rabe kai biji kana da rabe sauran kuma sai a kai wa danginta can can su rarraba su uba su menene su kai dai ka ɗauki naka shiya sai ka bar musu ina fata an gane ko amma fa in kana lahunna waladun idan har akwai ɗa tsakaninka da ita ko tana da ɗa tsakaninta da wani can ko tana da ɗa na zina a wani gu da ta haifa a waje to falakumur rubu'u sai ku koma daga haf sai ku koma kwata kun ga rabin ma an daɗa rabe shi to kun ga ɗa ya tura ya tura uba tunda kai ka ɗan kwana biyu ka ɗaibi rabi baba ina nan kai baka more duniyan ba hmm? ni ne matashi ni ne kaza ci a baba ya maka yawa ko ma rabin rabi rabin ma a raba shi tunda ina nan to from half sai ka koma one quarter ina fata an gane ko na'am a fa'in ina ne falakun rubu mimma tarakna ko sai ku ɗauki one quarter amma fa shi ma ɗin min ba'adi wasiyatin sai an tabbatar da cewa bata bar wata wasiya ba yusina biha wanda suka yi tun suna da rai in na mutu a bama wane kaza na dukiyata au dainin ko kuma sai an bincika an tabbatar bata bar menene ba ba abinta gado ba abinta bashi afon. to nan ne za a zo a rabu ka dauki wannan vice versa idan kuma kai namijin ne ka mutu ina fata an gane ko baka da ɗa kwata-kwata-kwata-kwata da ka haifa tare da ita ko tare da wata mata wata ila su biyu ne ko wata da ka aure ta ta fita kana da ɗa ina fata an gane ko ita wannan ka auro ta to idan baka da ɗa kwata-kwata da ka haihu da wata ko ka haihu da ita to matanka ina idan ka mutu ka bar kuɗi masu yawa koya ma suke tana da wankwata ɗaya cikin nawa sai a raba dukiyan nan kashi hudu ta ɗau kashi ɗaya idan kuka lura opposite inda shi ita ta rasu ba da ɗashi yana da half ku rika duba wannan dobulin ɗin a can inda ya ɗauki half ta ɗauki wankwata ko ba ku lura ba na'am to amma wa in walahunna rubu mimma taraktum ko fa in kana lakum waladun amma idan kana da ɗa kai mijinta da ka mutu ɗan nan ko da daga gareta ne ko ba daga gareta ba maybe da kana da wata matan ta fita kana da ɗa ita ma ka haihu da ita to ɗan nan sai ya hana ta ɗaukan menene one domin shine maximum share a wajenta shine mafi girma to sai ƴaƴan nan sai su pushing inta zuwa ga 1 over 8 kwatan ma sai a ce a raba shi kun kullura a inda shi miji zai dauki 1 kwata ita 1 8 inda zai dauki kashi 1 cikin hudu shi miji to ita kuma kashi 1 cikin 8 ne bai ruɓanya ta ba yayi dobulin inta a inda miji ya dauki rabi ita mace tana da rabin rabi din to haka abin yake tace duk inda namiji ya hadu da na mace sai miji ya ninka ta ya yi din ɗinta a haka ake tafiya ina fata an gane ko shi ma min ba'adi wasiyatin a tusuna biha ko shi ma bayan bayan wasiyan da za ku yi bayan an tabbatar ba an fidda na wasiya in an yi in babu kuma sai an bincika wasiya au dainin ko kuma me an tabbatar ba bashi wannan na ma'aurata kenan wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan mutum ne wanda zai gaji kalala shine mutumin da ya mutu kalalatan macen da ta mutu ba ta da iyaye a tanan ɓangaren ta nan sa'in kuma ba ta da ƴaƴa ita kaɗai kilo awi mura'atun ko kuma mace ce za ta gaji kalala walahu akun yana da ɗan uwa au uktun ko kanwa falikulli wahidin minhu masu dusu kowanne zai ɗauki kashi ɗaya cikin shida cikin magada kenan wanda za a gada kalala amma idan magadan suna da yawa ba mutum ɗaya ne fahim shuraka fi thuluthi sai su haɗu a kasa dukiyan uku sai su haɗu cikin uku kashi ɗaya cikin uku nan ne ikhwatul li'um wato mace ce a ta rasu ba ta da ƴaƴa ba ta da iyaye sai ƙani ɗaya kowa sai ƙanwa ɗaya kowa koya nan za ta ɗauki sudusi za su ɗauki sudusi one over uktun li'um one over six amma idan misali tana da ta haifi waɗansu a can ta haifi waɗansu a nan gidan to sun zamanto ƴan uwa ne ta ɓangaren uwa ce ta haɗa su to idan suka zo gaba ɗayansu sai su haɗu a wani part dukiyanta kashi ɗaya cikin shida kashi ɗaya cikin shida nan kuma in ƴaƴan uwa ne akwai maza da mata a can da ta haifa a wancan gidan ta fita ta zo nan gidan ta haifi maza da mata a nan idan suka tashi gado su ‘yan uwa na uwa kenan ta ɓangaren uwa idan suka tashi gado to mazan da matan nan kuma babu irin wancan bambanci namiji baya dobulin ɗin mace a nan za su raba ikwali daidai a nan shi ma sai an tabbatar an duba babu wasiya wanda ta yi aka yi ko kuma babu gado babu wato bashi wanda ba zai cutar ba Allah ya ce wannan rabon da bayanin da umarnin wasiyatan minan lahi wasiya ce daga Allah ba ɗan adam ba ne shi Allah da ya ce a haka ɗin Allah ce wallahu alimun Allah masani ne ya fi ku sanin dalilin da ya ce a yi haka kuma halimun mai yin haƙuri ne kwarai da gaske Allah mai haƙuri ne kwarai da gaske alhilmu ya fi ma asabur me yasa Allah ya ce Allah mai masani ne domin ya san waɗansu suna cuta ba su haka me yasa yace ce halimun mai yawan haƙuri ne saboda waɗansu sun daɗe suna cutan ba sa hakan amma Allah ya yi haƙuri yana sauraron su bai saukar musu azaba a lokacin da suka yi ba ina fata an gane ko to a nan idan mutum ya mutu kafin a raba dukiyarsa sai an kalli abubuwa guda uku idan mutum ya mutu ya bar dukiya na farko ma'unatu ta jihizihi ɗawainiyan yin jana'izarsa idan mutum ya mutu ya zamanto wanke shi in ma sai an biya masu wanke shi sai an biya masu sa masa likafani sai an biya masu ɗaukan shi a mota su kai shi makabarta ko su da shi gida kafin a masa wanka sai an biya masu tonon kabari da wanda za su kai shi kabarin duka to na farko gaba ɗaya in ba mai masa ya mutu ya bar dukiya to wannan ɗawainiyar suturan shi da wankan da tona masa gidan da zai koma sabon gidan shi da zai koma da sabuwar sutura ta ɗinki da za a mai a sa masa ita ce likafani da abin da za a ɗauka a kai ɗin gaba ɗaya in ba mai masa yana da dukiya daga dukiyan za a cire na? ana samu kwarai da gaskiya waɗansu wurare sai an sayi space in ka je su lagos waɗansu kudu-kudu ɗin nan sai an sai space inda wato fili inda za a binne shi tabbas to idan da dukkan 'yan kudaden da ya bari aka zo aka yi lissafi gaba ɗaya aka ga da kuɗin tonon da wanke marmacin da na likafanin da biyansu da motan da za ta dafon shi ta kai gawar gaba ɗaya aka yi lissafi aka yi total kaza ne sai aka samu abun da ya mutu ya barin hakan ne to sai magada su yi haƙuri su karkaɗe riga su tashi su tafi su yi taiwa mahaifinsu addu'a kar su ce ka'ina me ya bar mana da za mu masa addu'a ka san waɗansu ‘yan daru ne me ya bar mana da za mu masa addu'a a'a kai ka nema masa kuɗin yana da suturansa lokacin da yake da raye yana da wajen kwanan shi yana da abun hawan shi yana cikin rufin asirin shi don ya mutu sai a bar shi tsirara ba sutura sai a bashi ba mahalli gidan da za a kai shi ba za a martaba shi ba shi kenan sai an duba wannan next sai a duba wasiya wasiya ita ce abinda za a yi wa mutumin da yake outsider baya cikin magada wani mutum ne kun zauna zaman mutunci zaman amana watakila wani direban ka ne wanda yake kula maka da dukiyanka shine mai za ka aika a kai banki kai kudin banki a yi withdrawing a sayo kaza alhaji gashi kaza kai kace wannan bawan Allah yanda ya taimaka mu wajen tara kudin in na mutu a bashi kaza daga kudina kyautatawa ne ina fata an gane to shi ma sai an duba yayi wasiya a ba mu wani abu idan aka duba abin da yace a bama wancan din ya kai one third din dukiyan to shikenan sai a zartar amma in ya wuce kashi uku cikin dukiyan ba za a zartar ba sai a rage a rage a tsaya a one third kashi ɗaya cikin uku a bashi sannan kuma idan aka zai a duba basu suka nawa ake bin shi kaza kaza aka yi lissafi ma malam yan bashi suka zo da evidence da shaida da komai aka yi lissafi aka yi total ga abinda ake bin baba da aka tattara kadarorinsa da kudin da account din shi da komai sai aka ga iya daidai nan kudin suka tsaya shi kenan sai magada su yi gaba dama ba kai ka nema mai ba yawa sai a biya ma masu bashi duka su idan kuma aka duba wancan duk an bibbiya an cire na wasiya an menene an masa jana'iza an menene abin da ya rage nan ne za a zo a raba bashi a raba gado to saboda haka kullum muke yakan bara a makabarta already islam yana da provision da ya tanada wa mamaci in za a biya shi already akwai dukiyan shi ba sai an je makabarta ana fi sabilillahi masu tonon kabari fi sabilillahi ga mutum a kwance za a sashi a kabari inda ya dace a nema masa rahama ana neman duniya a shi har wani ya gudu ya tsallake gawan don wani zai miƙo masa gida bara masallaci bara titi bara ofis bara tashan mota bara har makabarta don tsaban maita da bala'i da Allah yawa mutanen za mu zo mu ɗora gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum